eh badala ni ne gani zai kada ya ya wallahi har an fara man tambayoyi Allahu akbar Allahu wallahi tallahi na fara jin kamar a kiyama ikon Allah ikon Allah Allahu akbar balele na Allah ya saka da alkhairi a ah, tsaya tukuna ba wai ba wani nake so kai mun ba tukuna. yanzu dai ai baka ji ciwo ba ko a ban ji ciwo ba kuma dai gashi ruwa dai bai ci ka bane ko ka fito eh na fito ah, a to ai ne alhamdulillah eh amma dai ga bokiti can ta ni ta ni ba ku ka bi ka da ba ka ko ka ah, ai mun sallama dai ita kenan ni dai alhamdulillah yanzu ni da kai eh, na'am dan girman Allah ga ba ya kare eh, yanzu aka fara yanzu ka fara ai gani ne fa zaka kaga tun da ka dauko bokiti ina kofar gida zaune na ganka gita na ce to wannan rafi zan shi Eh. na san fannin yashin ya mutane na ce to gara in bi ka a baya ina nan raɓa ina kallon ka yi ta na ce ka fara ihu na ce to shikenan ta tabbata in na bari ka mutu ni ka gama da ni yanzu saboda shahada yanzu saboda Allah eh. balele yanzu kai yanzu ka ceto ni a cikin wannan azabar da zan je shakar wannan mutu na ce kai na ne ni yau in ka tafi kai ka je ka samu ka haye kai shahada ina nan ni ban san me ya zan gama kuma ai kana nufin bakin ciki kai min kenan a ai yanzu ba ai ka kyale ni hen mutaruwar ina ganin ka mutu ruwan ni kuma shikenan zauna a duniya ba sai da zan tafi ba kai kai shahada ba lalle mu shirya ba matsu karshen gaba ni da kai daga yau eh. daga yau irin ta rana ta yau eh. yanda ka ciro ni a cikin wannan azaba eh. ya kamata karshen gaba ta zo karshe ni kuma yau shine karshe malama kenan ni abin da nake so kawai dama kar ka mutu kai a shahada ni ina duniya ba sai da zan kare ba gara kai ma ka fito in so gaba ne mu ci gaba da zaman a sai da shi yasa ka jawo ni ba ka sani shiga aljanna shiga wuta a ina haka kawai ka haye ka haye ni ina na duniya zaune ai kai ma ka san ba zai a ah, to je ka bane ai ba kai je ka a ah, je ka ba dai ka fito ba na fito ina ina nan a rabe kada koma dawo ba zan yanzu dan girman Allah daga nan ba za mu yafi junan mu hakura ba to wani ne ya fito ai mun fara kenan to kai yanzu ka fara ma ka yanzu ma muka fara na gaya ma saboda haka kawai ni dai kaga tafiya ta to yake nan ga yasan ko ka bokitin ka a ah, in ba uwarwa in na tsaya ka bokitin ai wancan bokitin mun riga mun sallama da dan banza wallahi mun sallama da shi to shikenan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya kika shi haka kika tagumi? Na'am. Ga wuri Ina kwana? Ina gajiya. Lafiya na ga jikinki da sanyi haka kuma kin yi tagumi? Lafiya kalau inna ba komai. Fatima, ya na ganki jikinki da sanyi haka ba kuzari, kamar baki ci abinci ba. Kin yi shiru Fatima baki ce komai ba. Ba komai inda na ci abinci. To, ina yaran suke, ko ba sa nan? Sun fita. Fatima, ki ci gaba da haƙuri, na san kina haƙuri da balili. kamar nima inda nake haƙuri da shi yi wannan haƙurin da kika saba ki ci gaba da yi fatima ina iyakacin ƙoƙari na ina nuna masa fatima fatima wayo kai gida ta da Allah jiga mun kanwa ka hamun kanwa kanwa samu mun kanwa da Allah ki jika mun kirisha to ni kira wanda ka kanwa a cikin gidan nan ne gidan. ki ba ki da ne to ina daga kanwa ni kuwa sannu cikin ke ciwo shiga gidan inda ki samu mun shiga gidan inda ciki da ne kullewa yake kullewa yake kina ina ne ga nan yanzu an tafi aisha sauri da ki gidan inda Allah ki samu mu ki sauri ba to ba ni Allah 太困难了，痛！我有，我有，啊！可以，喂，我有阿拉，我有。 ina kike sauri kuma zaki wallahi mai gida ne ba lafiya cikinsa ne yake ta masa ciwo sai murkusu ne yake ba mai hi balelan bai da lafiya to kuma saurin me kike yi likita zaki kira ko komi. gidan inda zan je in karɓo kanwa a jika masa kanwa haba haba haba haba kanwa kanwa amma mutum ciwon ciki yake damunsa a jika masa kanwa a'a ba maganan kanwa yanzu abin da nake so da ke wannan saurin ba za a je a ɗauko kan a je a masa ya sha ba akwai magani sadidan wanda in ya sha da izinin ubangiji zai samu sauki za a samu sauki za a dace zo mu je Isauri da Allah, isauri. Ya samu ko? Ina eh, samu. Sauri sauri sauri. kawai da ki kadawa kawai ake yi ba dan Allah ki sani wannan ai ba kanwa bace ina kika samu magani haka mai saurin warware ciki haka salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ina so ana zama shi Allah kai ha ya warware ba ina zuwa ina zuwa <laughs> kai ikon Allah alhamdulillah ba wai ba ina zuwa ba abin da riya ba madalla madalla me kaka gidana alhamdulillah me kaka gidana kai wallahi yadda ka san an biya min maka shi ce me kaka gidana ai ba wai an ina ruwa da wani biya maka ka dai samu lafiya alhamdulillah Allah wallahi yadda ka san an biya min haji eh shi ce me kaka kuma gidana eh me kaka kuma gidana a'a ban gane me kaka kofar gidanka yi mana ba zan tafi ka ba a'a da naga ka fito lafiyar ka garau shi yasa ka ji nan ina wannan dariya ina annashuwa ina jin daɗi ban ga lafiya ta garau me kake nufi a ai baka da lafiya kuma kuma ka samu sauki alhamdulillah ni da bukata ta tabiya a da tsamu me menen ya kamata in sani a yanzu tukunna eh. me kake nufi kai kai kai kai mai duba ne ko ko a ka shiga cikin layin mutanen da suke leƙen gidan mutane ne shi ka ka zama ban da lafiya Allah ya ka zama da lafiya ba na duba komai sai dai alkhairi to ka zama da lafiya na taho ina tawowa sai muka haɗu da mai ɗakin ka muna haɗuwa da mai ɗakin ka sai ta ce min ai baka da lafiya za ta je gidan gwaggon ka sai ta ce min baka da lafiya ciwon ciki yake damun ka za ta je ta nemi kanwa na ce to ba magana ta kanwa ba ce namiji in yana ciwon ciki ba maganan kanwa ki zo mu je akwai magani sadida da zan baki insha Allah zai samu sauki eh, kana sallama nan da ka fito sai na ji daɗi sai na ji munna sai dai sai na ji annashuwa ta kama ni na samu lafiya wallahi da kai yi zikiri in ga la ilaha illallah ya ji ba da zabar mu ya to Allah barbu ai ka ai ni alhamdulillah ka bar ka wallahi ka burge ni eh, eh, assalamu alaikum ai alhamdulillah alhamdulillah ka burge ni ai sai godiya a'a yo kai mamo iko Allah to to kaga to Allah do annabi tunda ni ka yi min wannan eh. ka gama yi mun komai a duniya gaskiya ne Allah duk annabi mu yafi juna a ina eh mu gaba ta kare a a yanzu aka fara ta na yanzu aka fara ta ha a malmoyi in banda ah. abin ka kai da ka ce ce daga cikin bala'i banda lafiya kuma zan na gaya maka wannan ma ta ka lahi akai wallahi yanzu aka fara a'a da Allah malmo kuma da gaba da ni da kai dan girman Allah Allah ya sa ka Allah ya saka kare kare daga har ta ta ta malmo malmo ai ta riga ta wuce don Allah da annabi eh? to ta riga ta wuce don Allah don annabi ya hakuri wannan ni dai na in tuba ne ma na riga na tuba mutumin da ya shiga cikin irin wannan masifa Allah ya kwace shi kai ta sanaka kuma ka san dalilin da yasa na baka magani da ka fito na samun saukin ka da ji daɗi ka san dalili a'a saboda duk mutumin da ya mutu da ciwon ciki ya yi mutuwan shahada ko ba haka bane ba ya yi mutuwan shahada shi yasa ne ma na ceto ka na zama sanadi na ba da magani na ceto rayuwarka kuma da na ka leko sai na ji daɗi sai na kama annashuwa sai na fara murda alhamdulillah alhamdulillah kai kai kai ba kuma ina zuwa sai godiya duk da haka duk da mm. haka da ni da Allah da annabi ya wuce me wuce eh, da Allah da annabi babu babu ko keke abin da yasa mm. ai kaga mu dai musulmi ne ko ba haka ba eh musulmai ne to tunda abin ya zama haka yanzu ma sai na ne sallan azhar na zo na to alhamdulillah to ai kaga mm. shikenan ba sai mu yafi juna ba kuma gaba irin wannan na gaya maka yanzu aka soma malamu da Allah da annabi ta wuce ta wuce saboda in ka kula ai ka ga matsayi na sa ta gaya mana mutum musulmi yan uwan juna a ce an kwana uku ana gaba ba a shiri amma in aka eh. wuce kwana uku nan ba aka samu ba aka je kuma aka ce kuma an fara rabu da rai ba to fa sai fahimta yi ba eh kuma gaskiya ne to ka gani saboda malamai suna ta mana nuni yawa suna ta bayani na a masallatai yawa a yi masallatan juma'a a na an kwarai da gaske mm, dama dalilin da yasa ne maka haka eh ni ma ceton da kai a cikin ruwa eh, na ce don girman Allah ya kamata mu shirya sai ka ce a'a ga ba da aka so mata to shi ne ni ma na ga ya kamata da na samu makama ni ma sai na saɓani ta juya to tsaya ka ji malmu ai na rama to kuskure ne to kuskure ne ai ta wuce a ta wuce ko amma kankara sai ka masa ta itace ai ko ni ko ka mun na itace ka mun kankara na maka ta rodi eh, to shi ke dan dai mun ni ai ni ta wuce a waje na to shi kai ma kamata ka hakura eh ai ta wuce eh ba za a sake ba gaba ɗaya sai kasa jiki na ya sanyi eh ba za a sake kaza da gishiri abin da ya saka gana da eh, jiki na ya sanyi tun mutumin da aka ce irin gabawan ta ci gaba ana ta yi hmm. kwana uku ne rak in aka wuce su ba ba ba ba daidaita ba to kuma aka ce an kai ga mutuwa to to kuma ba mutum da rahama ubangiji ba kuma sai fa ta yi kuma kaga muna ta ambata mutuwar ba mamaki ɗaya daga cikin mu wani zai riga wani wucewa to to ka gani to kai ka wuce juma'a to kai ka wuce lahadi ne mu wuce juma'a Allah dai shine masani dai eh, amma kai ka tafi lahadi ne in tafi juma'a to to to ah, duk juma'a ce dai Allah ya yarda eh, amma dai Allah ya yarda eh amma dai wannan ya wuce da ah, Allah yanzu yanzu dai yanzu abinda da yi na mu yafe to alhamdulillah saboda mu masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi na gode na gode balbu eh, ai ai ni shikenan ai ta wuce kuma madalla na gode yanzu dai jikin ka saka wai alhamdulillah to alhamdulillah eh na gode madalla wallahi yanzu ga ba tsakani na da kai ba babu babu wani barin kama ruwa da Allah a'a ba sai ka kamun ba Allah Allah ba bakan gizo bane ni a koshe nake to mu ta ka ba madalla madalla alhamdulillah ai madalla ah, ai shikenan ilaha illallah kalam kayya ai na shiga ake cewa kana wajen gari nace to bari kafin fita Wait. wai ya da Allah wai da Allah da wannan motar to wai kai ni abin da ban gane ba tukunna ina jin ka yanzu wannan kallon mota ka ce wannan na gaya ma mota ta ce labari ne ban baka ba ye eh, ai bayan tafiya ta binni kawai sai Allah ya hada ni da mutumin arziki wanda ba shi da bakin ciki ye shine buɗa mini na sai wannan na gina gida da wanda nake ciki eh. da kuma wanda nake dan hutawa da kuma wata karamar mota to eh, saboda Allah kallon mu kai shikenan sai ka je kai zaman ka mu ka bar mu anan ana cikin wahala ba kuɗi a hannun mutane kowa ya ta kagani kai kuma shikenan kawai kai ka tafiyar ka ashe kai kana cikin daula haka ni ma kamar hanya mana kallon mu mu samu ko irin wannan sani ma mai tsada ko tafi wannan ma ka koya min mota to kaga ai wannan ba wata matsala ka san duk abin da aka kama talla ba daraja ce da shi ba amma idan kai ka nema to sai ka fa daukar shi da muhimmanci ni zan kwana biyu a garin nan to idan kana ganin baka da wani abin yi to eh. mu haɗu zan baka sako ka je na san wanda zan haɗa ka da shi kayya ah, ah, to ai ni ku shi ai ni ai ni wannan ji kamun komai kallon barka da zuwa eh. <laughs> Fatima. Yanzu kin ga duk shirye-shiryen da nake yi tunani na na tafiya birni ne. Ina so in tafi birni wajen kallon mu. Domin ina ganin za a samu harkar da za a fita. Haba mai gida me za ka je kai a wajen kallon mu kuma? To Fatima Allah na tuba in na taka na tafi wajen kallon mu. Aikin san an ce arziki kashi sai ka fita za ka tako shi. Don haka nake so in lallaba in je watakila za a samu a dace. a yi nasarar yadda za a samu waraka gaskiya mai gida ka haƙura da tafiyan nan yan saboda Allah idan ka tashi ka tafi ka ban da da yaran nan waye zai kula da mu kina ga warke ke kyauta da baki ko kun cika shashin ci wallahi tallahi wasu yadda aka muku magana irin ana ganin abin da za a harka za a fita sai ku zo kuna kawo ni shirbi yanzu idan ba fita din ba idan na fita Allah ya sa na fita je na same shi na samo kuɗi yadda zan zo in ɗauke ku kuma in cije ku daga wahalar nan ku bi ni binni mu je mu zauna inda za ku rinka cin shinkafa da naman rago da kaji kun huta da wani rege wani magana kukus ko wani tsakuwa daga cikin shinkafa kuma sai ki zo ki rika cewa wani wai wani wai wai ba magana kada tafi wallahi ki kiyaye ni wallahi ki fita idanuna ta ci ba ce kenan shikenan kawai to to to ga miki tafiya in je in samu kallon mu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya ba fasawa sai an yi ta sai ki sai ki kuma ki je ki ki gaya wanda za ki gaya wannan can wofi kawai ke ke ke ke shi kenan kawai sai sai an zo an kawo miki magana arziki ana ganin gari za a fita kirkiri ga wani surutu to kire ki ga dole za ki gaya tafiya ba ba ba za fasa ba sai an yi ta in yi son in gaida zaki ana neman ana neman a fita a fita a samu hanyar arziki kyan wajen da kira mutane hauka kawai zaki zaki zaki zaki mai mutum shashen sai salamu alaikum salamu alaikum na'am sannan yawo sannu ka ne an ɗauko muka Ina kwana? Ina gajiya? Ya sanyi? Lafiya ya lafiya na ganki haka a firgice inna wallahi wai mai gida ne zai tafi binni binni Ba ya jin abin da binnin take faruwa da ita inna ni ma ba yanda ban yi da shi ba inda kan ya hakura amma kin ga ya ce shi lalle sai ya tafi inda tsadar rayuwar nan take ce zai tafi binni to ban yarda da zuwa sa ba idan kin koma gida ki ce ina neman sa maza maza izo a yau yau ma ba sai gobe ba ki turo min shi in kin je to shi ke bari ka miki komai ba ta kuma hankali a kan shi. Sai an yi. Ki ce masa ya zo yanzu yanzu nake neman sa kai ya bada lokaci. Ni ba wani abu na gani ba ina. Ke ce fi kika mun bayani kika ce da ni duniya ba ta auren rago saboda Allah. Shi sa kaga to ni tun abin ya zama ka ne gara kawai in tashi ni ma in tafi bini in je in sa karfi na in nema. ko ni ma na samu in sai irin motar da ma ta fita ma in kallamu ma saboda ba ga motar da kallamu zo ita wallahi to ni in samu ta fita shi ma ni abin da nake ma bukata kenan shi yasa kawai daga garan in jira to ai ni abin da na gaya maka tashin hankalin da ike binni gara zaman mu nan na ƙauye mu ci zogalen mu mu sha ruwa hankalin mu a kwance ni dai yanzu dai ina abin da nake so don Allah ne so nake ki amince dai in samu in fita neman arziki nan don Allah don annabi mutane za su tafiya inda dai ga abin da nake gaya maka kakka kuskura ka tafi birni ga abin da na gaya maka kakka kuskura ka je birni to amma ni yanzu yanzu da ni nan ba ba dan wani abu da zan samu ni ma zan baka abin da zaka tafi birni da ba na son ka tafi ni zan baka abin da zaka tafi birnin da ba na son ka tafi birnin ka ji maganar banza dan Allah dan annabi to ni nace baka tafi birnin kenan tunda zan kawo wani abu in baka ka tafi Ya eh, Fatima. Fatima. Idan ki samu jakata ne Gaskiya ba zan iya baka jakan nan ba mai gida. Ina ga ikon Allah. La ilaha Gafara, gafara. A'a. Gafara. Eh, aka ki hawa ne gida dan Allah. Allah. Gafara da Allah. Ki bada. Eh? Haba mai gida Ke ki saka mun jaka fa ke. Saka mun jaka. Ya ba za ki saka mun jaka na ga miki. kada in zubda miki hakoran gaba da in cuce ki ina ga ba da Allah mai gida dan Allah kawai kai hakuri to wace inda zuwa tukuna ke so ke wata lokaci ya kashe ni ne da ta lokaci ya kashe ni ba gara arziki ya kashe ni ba zaki zo ki mun hauka ban tukuna ba arziki ba hauka ake yi inna ta ce fa idan kai tafiyar nan ba ta yafe maka ba inna ki ce inna ki ce ina ruwanki kuma sannan ma ke ban da ki wace uwa ce za ta so dan ta lalace ba ba ruwanki kamu ki kike mu hauka ba da mai gida tafiya za kai yanzu ba kuwa haka babu ya zan yanzu ya zan yi ka fito ko na fito ai na ce dama ni a shiri na zan fito eh to da shi da kyau to yanda ka san guzurin ka ba zai zube ba kar ka kula da shi da kyau ye kana sauka a tasha ka nuna mai mashin irin masu hayan nan to za su kai ka hotel din nan to in sun kai ka mai sunan eh. shine manajan wajen ka ce kai ne wanda na turo ne manaja eh in ce masa kallamu ka ce kawai mun gama magana da shi ba to ai kana zuwa kawai zaka shiga aiki ai wannan kamar ai ka wannan kamar kuɗi haka laɓoye shi wannan kuma to ka ƙara ye kallabu kenan Allahu akbar kayya yo ake baka sani ba eh. ai ne yanzu ba tun daga nan zan fara sai baka raka dade eh raka ah, bari da Allah to ah, to da Allah mutumin da saka hanya saka hanya arziki to Allah kaga na muna yara fa abin da kai mun eh ni ba zan rama ba da Allah ka tuna baya ah, dan Allah ka tuna baya eh. kayya to sai ka shigo sai wani jibi kace zaka shigo in Allah yadda Allah ya kawo wani jibi shigo to shikenan gaskiya ne Allah tsare amin amin Allah tsare sai na shigo Allah kuma ya ba eh, asiri to amin amin Allah sa ai lafiya a gama lafiya amin amin Allah kayya kai kallamu balele sauka lafiya sai na zo san Allah ba zan ɗaga ƙafa ba wallahi ba zan ɗaga ƙafa ba kuɗin nan billahi azin sai an kama su ka san Allah in kuɗin nan suka wuce yau to wallahi umma ka ku zan a kotu haba ai sati biyu naira ɗaya ma abin ba hmm? Ga shi kes ka, ga masifar kwaɗayi ga cin tsiya duk kajinmu na otal sun cinye hmm, ga su da karanta, ga ji hidima duk kullum wanki kullum haba ina dalili ka san Allah zai ka ba mu kuɗin nan ato wallahi ba wanda zai kara kwana na dai kai ba ruwa na ɗayan makaranta na ɗayan makaranta ni ni san makaranta su kwanta min ha ana kwana a aji su kwana aji min wallahi sai ka biya ni haba kuna can majalisa muna kwace kuɗin wallahi sai ka biya ni ka biya kuɗin kuma a kawo su ƙara ci gaba da kwana na dai kai maka wallahi ba abin da ya shalle ya dai wurin da yawa ne na ruwanka eh, ya dai to ai ni abin nan ne ai

masu bashi ne wallahi iko Allah iko Allah wallahi kudi ne in wallahi kudin yayi wajen miliyan 1 da wani abu no miliyan 1 da wani abu a ya kamata a biya shi tunda Allah ya kawo ni wallahi su biya kudin nan eh gaskiya ne gaskiya a dole ne eh. dole ka in na sa kama yi da da wuta ne ta ku ta kawo kawo ta ya ai karbo su dai a dubu alquran san karbo su kudu wallahi gaskiya ne eh. am na wani irin ne kuke sha na wani irin minerals zaka sha Ah, yanzu kai da biya na to ko dole da aka bada ainihin shan Allah bare da gaske alo <laughs> a kawo balilin miranda ka ji ba mu miranda a kawo za morantina yau <laughs> eh a gaggauta ni kamar ya ci ne